Sashen Hausa na muryar Amurka ke bagana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu haro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harandane tare da Muhammad Hafiz Babule da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da shirin a yau Laraba 15 ga watan Afrilu shekara ta 2020. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara da kanin labarai. A yau Laraba China ta faɗa cewa matakin shugaban Amurka Donald Trump na hana kaɗan tallafi ga hukumar lafiya ta duniya WHO zai shafi ƙasashe gaba ɗaya yayin da duniya take fuskantar matsanancin matakin kawar da annobar coronavirus. kasuwannin hannayen jari a yankin asiya sun fada a yau laraba yayin da masu saka hannun jari suka bi halin da akan hasashen cewa tattalin arzikin duniya zai samu mummunan koma bayan a cikin sama da shekaru 80 a yau laraba masu gabatar da ƙara a jamus sun sada kama mambobin ƙungiyar is guda hudu da ake zargi da shirya kai hare-hare akan sansanonin sojan amurka a jamus kanin labaran da muke tafa da su kenan Bayan labaran duniya muna ɗauke da rahoto akan halin da ake ciki akan annobar coronavirus a Najeriya. Daga bisani sai mu kawo muku shirin ciwon mace wanda ake mazu su gabatar muna. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don a ji halin da duniyar ta wuni. A yau Laraba China ta faɗa cewa matakin shugaban Amurka Donald Trump na hana kudaden tallafi ga hukumar lafiya ta WHO zai shafi ƙasashe gaba ɗaya yayin da duniya take fuskantar matsanancin matakin kawar da annobar coronavirus. Kalama daga ma'aikatan harkokin wajen ƙasar sun biya biyaye bayan sanarwar da Trump ya ajiya talata inda ya ce hukumar WHO ba ta yi binciken da ya kamata ba a rahotannin farko na kwayar cutar a China. ita ma kasar jamus ta shiga kare hukumar yayin da ministan harkokin wajen kasar fiko ma ya faɗa yau laraba cewa ɗora laifi ba zai taimaka ba akwai kusan mutane miliyan biyu da aka tabbatar sun kamu da cutar a faɗin duniya to amma saboda matsalar karancin kayan gwajin cutar a yankuna da dama ana ganin adadin ya fi haka a yau laraba kididdiga da jami'ar john hopkins ta fitar na waɗanda suka mutu a duniya ya haura sama da mutane dubu ɗari da ashirin da shida kasuwannin hannayen jari a yankin asiya sun fada a yau laraba yayin da masu saka hannun jari suka biya halin akan hasashen cewa tattalin arzikin duniya zai samu mummunan koma bayan a cikin sama da shekaru tamanin kasuwannin japan da australia da hong kong da shanghai duka sun yi kasa da kashi daya cikin ɗari a zuwa karshen yini na hada-hada tare da cosby ta Koriya ta gudu da ta ɗan cira da kashi ɗaya da ɗigo biyar cikin ɗari da ita ɗaya ce a yankin ta goma shi. Asusun bada lamuni na duniya IMF ya faɗa jiya talata cewa tattalin arzikin duniya zai yi ƙasa da kashi uku cikin ɗari a wannan shekarar da muke ciki ta dubu biyu da ashirin tare da rurrufe kusan dukkanin ayyukan tattalin arziki saboda yaɗuwar cutar coronavirus da ya zama mafi munin faɗuwar tattalin arziki tun lokacin da tattalin arzikin duniya ya faɗi a shekarun ɗari da talatin. Sai dai a yau Laraba ma farashin ɗanyen mai ya tashi a kasuwanni inda farashin ɗanyen man Amurka ya sama da kusan kashi biyu cikin ɗari akan dala ashirin da ɗigo hamsin kowace ganga ɗaya. Yayin da ɗanyen man Brent a kasuwar ƙasa da ƙasa ya sama da kusan kashi ɗaya cikin ɗari da dala ashirin da tara da ɗigo tamanin da biyar. yau laraba masu gabatar da kara jamus sun sanar da kama mambobin kungiyar is hudu da ake zargi da shirya kai har-har a kan sansanonin sojan amurka a jamus sanarwar ta ce an same su ne da bindigogi da harsasai da suke bukata su kai har-haren tare da wasu kayayyaki na harhaɗa abubuwa masu fashewa masu gabatar da kara sun ce tuni kungiyar ta auna sansanonin sojan amurka da ke jamus sun bayyana mutum hudu tare da mutum na biyar da ake tsare da shi tun watan da ya gabata da cewa 'yan kasar tajikistan ne suka kafa cibiyar ta'addanci a jamus bayan shiga kungiyar is a shekarar da ta gabata hukumomi sun ce suna da alaka kuma suna karɓar umarni ne daga manyan shugabannin is a syria da afghanistan Izuwar fara da rahoton mu na farko. Cibiyar dakile cututtuka masu yaduwa ta NCDC ta fitar da alkalinma na adadin mutane da suka kamu da annobar COVID-19 a yau. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin na ɗauke da ƙarin bayani. yanzu haka dai masu dauke da wannan cuta ta coronavirus isa bayanai na bayan nan da cibiyar ke cutuka mai yaduwa ncdc ta fitar da wanda cewar mutane 373 ne su kamu da cuta a najeriya sai tara da aka sallama daga asibiti sai kuma goma sha daya ta rasu yanzu haka ma dai gwamnatin jihar lagos ta ce ta gano wasu mutane 119 da ke dauke da wasu alamun cutar ta corona sakamakon tsarin da ta fara bi gida-gida wanda haka ya kai ga gidaje 1019 takwas a birnin na Legas. Tuni dai masana kiwon lafiya suka fara kira ga hukumar NCDC ta gwamnatin tarayyar kasa da ta sauya ta na gano masu dauke da wannan cuta daga sai mara lafiya da ya kai kasa asibiti domin yin gwaji da kuma ɗaukar mataki irin na jihar Legas wato ne na bin hanyoyi da gidaje da sauran guraren harkoki domin gano masu dauke da wannan cuta. In ko ba haka ba in ji masana ta zaman gida da gwamnatin tarayyar Najeriya ke umarta a yi ba zai magance bazuwar cutar ba. Sai dai kawai yanzu cibiyar ncdc ta da shawara ga 'yan najeriya da su fara amfani da kunkurin fuska a lokacin da suka fito waje ko kuma suke cikin mutane da dama lamarin da zai maka wajen rage buzuwan cutar a tsakanin al'umma jihohin kasar dama sun dauki matakin rufe su a gidaje jihohin kasar da dama sun dauki wannan mataki ne domin dakile bazuwar cutar alhaji ahmed batini shine sakataren gwamnatin jihar naija kuma shugaban kwamitin karta kwana na rigakafin cutar ta coronavirus a jihar wanda ya musanta zargin yayin da ake cewa babu mai dauke da cutar ta coronavirus a jihar Naija. To abin mamaki shine wanda yake wanda kawo kan maganar siyasa a ciki a ce wai da ma shi ga ciwon da ya dame shi ciwon huhu na tv da sauransu wannan mutumin dama ya je lagos ya je kwana kwanaki a lokacin da aka ce za a rufe lagos cewa ba shi ba fita ya gudu ya dawo ya dawo mina da ya zo mina mu ma a gwamnati ba mu san cewa ya mina ba mutanen limawa da karan kansu suka je suka sarja mai suka ce wannan mutumin fa inda ya fito kuma mun gan shi fa ga halin da yake ciki saboda haka bamu yadda ma ya zauna tare da mu ba nan da nan jami'an a kiwon lafiya a kira su suka zo suka gan shi result da ya fito mun gani ne ma a television Abuja cewa naja ta samu guda wanda yake da wannan ciwo ba mu san tun da mun kai sabulu wurin guda uku da hudu kwamishinan kiwon lafiya kwamishinan lafiya shine ya ya koma ncdc ya cimsa cikin samfun da muka kai wani ne cikin su ne ya kama da wannan ciwon daga nan sai aka mashi bayani sai aka san cewa shi wannan ne da muka dauka da limawa. Abin ya ci firin Amurka da Najeriya. sauraro kai kuma ta kuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata da kuma bibiyar mu ta shafukan yanar gizo wato Facebook, Twitter da Instagram ko kuma shafin mu na voahausa.com yanzu ga labar duniya kashi na biyu. matsalolin kiwon lafiyar da cutar coronavirus ta haddasa sun kusa da tattalin arzikin china zuwa faduwa ta farko a akalla tun daga shekarar 1992 a wannan ukun farkon shekara lamarin da ya dora ɗawainiya a hukumomi su ƙara wurin farfaɗo da tattalin arziki a yayin da rashin ayyukan yi yin barazana ga zamantakewar al'umma annobar wadda ta fara barkewa tsakiyar lardin hubi na ƙasar china a ƙarshen shekarar da ta gabata ta tsayar da harkokin shaka a kasar ta biyu a karfin tattalin arziki a duniya yayin da aka hana zirga zirga jama'a da ababen hawa da rufe masana'antu da kasuwanni yayin da ake ɗage dokokin hana zirga-zirga a hankali ana ci gaba da aiwatar da irin wannan doka a wasu manyan birane a duniya da annobar ta yi lahani wanda hakan kuma zai yi mummunan tasiri a kan china bangaren fitar da kayayyaki masu fashin baki na hasashen tattalin arzikin china na cikin gida sun ce ya yi kasa da kashi shida da biyar cikin ɗari daga watan janairu zuwa maris a farkon shekara kamar yadda ƙuri'ar jirayoyin jama'a ta reuters ta bayyana lamarin ya haifar da kuma baya ga ci gaba da tattalin arzikin ya samu a tattalin ukun ƙarshen sha tara kana ne karan farko da aka samu koma baya akalla tun cikin shekarar alif tara da biyu a cewar rahotanni da jami'an suka fitar akan bunƙasar cikin gida Dalibai a Koriya ta Kudu za su fara ɗaukar darasi ta yanar gizo daga ranar Alhamis bayan kwashe makonni ba zuwa makaranta sakamakon barkewar cutar coronavirus. Rufe makarantun da aka yi ba shiri na zuwa ƙarshe ne yayin da ɗaliban makarantun tsakiya da na sakandare za su fara sabon zangon karatu ta yanar gizo. dalibai a makarantun firamare daga aji hudu zuwa shida za su fara karatu a ranar Alhamis. manyan makarantun gwamnati sun fara karatu a azuzuwan yanar gizo a rana ta ga watan afrilu rayuwa na fuskantar sabon salo a koriya ta kudu inda aka samu sabbin kamuwa da cutar covid-19 kusan talatin a 'yan kwanakin nan koriya ta kudu ta sha fama da mutane sama da goma da biyar da suka kamu da cutar kana wasu 225 biyar suka mutu ko da yake an sallami fiye da rabin mutanen da suka kamu da cutar cewar hukumar kiwon lafiya da walwalar jama'a amma jinkirin makonni biyar na soma sabon zangon karatu ya sa wasu ɗalibai sun nuna damuwarsu akan makomar karatunsu. Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga labaran duniya sai mu je ga rahoto na gaba. Wani samun rikici da ya kaure tsakanin kabilar Shomo da Jole a hukumar lau a jihar Taraba ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya yi muna da cikakken bayani. kamar yadda rahotanni ke dungane ido suka tabbatar rayuka ida ashirin da biyar ne masu salwanta ba ga waɗanda aka jikata sakamakon wani sabon rikici da ya auku tsakanin al'umman shumo da kuma jole na karamar hukumar da ke arewacin jihar taraban yanzu kuma akan ruwan ne rikicin ta tashi aka kashe rayuka rikicin da ko barke ne game da takaddamar wajen kamun kifi a tsakanin al'umman biyu kuma kowa a baya an sha samun rikici a tsakanin su kuma kawai yanzu ne aka tura jami'an tsaro da mai da doka da oda dsp da misa kakakiyar na 'yan sannan jihar Taraba ya kobe na halin da ake ciki da kuma yin matakan da aka dauka. abin da muka bincika muka gano shine wasu su kai ma kan cin hari dalilin aka ne zuwa yanzu aka rike magana mun tabbata mutuwa mutum shatar ta dalilin wannan hari wannan dai shine alkalma da muke da shi zuwa yanzu aka kuma tabbatar cewa gidaje masu dama an kuna su a wannan wurin da muka samu wannan labari shi kwamishinan yan sanda na jiha ahmed azare ya tura jami'an tsaro zuwa wannan kuma har zuwa yanzu ke maka magana suna nan duk da wannan hali da ake cikin virus mai lakabin covid-19 yanzu haka ana ta samun tashi tashin hankula a jihar taraba domin kuka mu rikici na wajen kamun kifi sai da rayuka da dama suka salwanta a mako ya biyo bayan rikicin da ya afa kudancin jihar wata tsakanin al'umma ta da kuma jikun batun da masu fashin baki makungiyoyin kare hana adam ke maganin fa akwai abin dubawa kamar gambo daud na cibiyar staff of human rights advocacy da rajin kare haƙƙin bin adama ne a jihar ya danganta da ke faruwa a jihar yanzu da suka ce shugabanni. iya bincike da muka yi abin eh, rashin shugabanci ne da kuma shugabannin da muke da shi suna ko oho da abin da yake faruwa da talakawansu in ba haka ba inda gaskiya suke yi ai abin da yake faruwa sun san su suke abin misali kamar na ukari tsakanin tiri da jikun abu wanda ta jima ake fama da shi shin wani mataki gwamnati ta ɗauka a ciki cewa sun dauka don ma wayan nan wuraren zaman lafiya ai ba ka manta ba a wanda aka yi na kwanan nan kwanan nan a cikin wanda aka kashe har an samu soja guda biyu ko uku wanda aka kashe su a ciki kaga a nan me yake nufi a nan shine hukumomi ma suna da sanin abin da yake faruwa shugabannin sarakan gargajiya suna da sani abin da yake faruwa tun da ba su daura niyyar kawo kashin abin ba shi ke nan da gwamnati ta ko oho da su amma haka ba in aka ce an dawo matakin da za a gyara abin waye ne waye na mutane sun fi karfin doka ne ai ba su fi karfin doka ba. a ta da ya maida game da abin da ke faruwa a jihar a yanzu shugaba buhari ta bakin hadis ta fuskata harkokin yada labarai garba shehu ya mabukaci al'ummar jihar ne da su yi katun ta natsu shugaba buhari a sakonsa ga al'ummar jihar ya yi mamakin yadda a wannan yanayi da ake ciki za a samu wasu al'umma ba su zaman lafiya ba wanda ya ce gwamnatinsa ba za ta lamunci abubuwan da ke faruwan ba kuma koma da menene iya magana kan ce zaman lafiya wa ya fi zama dan saki ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya masu sauraro kada dai kumanta waɗannan shirye na zuwa muku ne tsaye daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma talatin da ɗaya. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye tashar motar VOA Africa a kan mita 200.5 ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya FM da Alol FM, niya da kuma fara'a. Yanzu kuma ga mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum ku da wannan lokaci kuma ku sake kasancewa jirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Makonni bike na muka tattaunawa akan wani maudu'i da ya jimunci dalilan da yake sanya mata muzantawa 'ya'yan miji ko 'ya'yan kishiya lokaci ya ci mana a kan ansar barista ainihin na cewa yawancin lokaci laifin maza ne yake sanya zuciyar mata kekashewa har ya kai ga aikata rashin mutunci za mu daura daga inda muka tsaya. To barista Aisha kamar ah, baki amince da ra'ayin barista Amina cewa a laifin maza ke sanya zuciyar mata kekashewa ina dalili eh to wannan ba zan ci da laifi ba ne. zai iya zama laifi na sakaci amma sakacin wani iri sai mu duba aikin namijin maga idan yana da damar yi wannan kula da bibiya dare ya yi ya dawo gida ba lalle san wani abu ba sannan da safe ya fita neman abinci ba lallai yana da da rana ba don haka duk abin da za a yi waɗa za a yi shi a bayan mahaifin shi ne kuma namiji ba kamar mace yake ba uwa in ta kalli ɗanta tana iya ganewa idan sun wake ji ko ba da lafiya amma namiji shi Allah bai dora mishi wannan in dai ba wai wani ciwo ya bayyana sosai ne za ki ganin da namiji ya gane to wai ba zan ce ba wai ina mata musu bane amma shi karan kansa kan ka dora mutum laifi kakan duba me damammakin da Allah ya ba mutum na wajen dakire da sanin faruwarsa idan bai yi amfani da su ba sai ka ce sakaci kudi dai da gangan ko ya kuna halin ku in kula to wannan ina ganin mun dau na mi zan zan iya gane na ya laifi ko bai laifi ba ba wai na zauna dan in kare maza bane kuma ba wai ina cewa wai basu da laifi ne. bi dai zai zo a wata sigar ta daban barista amina ko zaki ruwa anan a wato abin da nake nufi ba shine kamar misali ban yadda da malama aisha ba ita halitta ta mace duba da duka addinan mu na addinin musulunci da addinin kirista zaki ga sun nuna cewa ita mace kan alloci. wato allo baya tsayuwa da sa sai ya jingina a tarbiyya da halitta irin ta mace tana jinginuwa ne ga wani ko ya mahaifi ko uba ko da ko miji to wannan abin da muke magana idan kika duba a muhallin da muke magana kin muna magana yanda ake azabtar da yara wala Allah ko uwarsu ta mutu ko ta fita ta gidan to kin ga da matar da 'ya'yan duka tasirin kula da su yana hannun uban ne kuma ni kamar yadda na faɗa musamman shari'un da suke zuwa kotu na azabtar da yara zan iya taimaki kaso tamanin da biyar a cikin ɗari za ga cewa waɗannan abubuwan da ake yi suna tasowa ne saboda rashin kulawa da sa ido irin na masu gidajen za ki ga mafi yawancin lokaci ba su san ana yi ba sannan kuma bangare ya biya in dai ba mutuwa ba to yawanci za ki ga mutuwar aure ce take jawowa to a nan ma za ki ga misali mafi akasarin lokacin maza ba sa iya haƙuri da matarsu ta hanyar yi tunani da hangen nesa cewa yanzu ina rabu da wance wani hari a ta zasu sha to kin gani a gani ya gani nake inda za mu ɗauko gyaran daga sama biyo ƙasa mu fara duba su ainihin mazajen ya san cewa yau gashi na ji an ce an wane da uwarsa ta fita ga halin da ya shiga ni ma bari na yi ƙoƙari ne da uwarsu saboda 'ya'yan su samu cikakke tarbiyya da kulawa ba wai gaba ɗaya na sauka daga magana ashe a'a ni abin da nake cewa daga ko sai mun fara ɗauko wannan idan muka ɗauko sai mu zo ta macen yaya ya kamata a ce ta kuɓa daga wannan ko da kuwa mijinta bai zama ne yana kulawa da al'amarinta ko yana sa ido ko yana dubi da abin da yake faruwa a gidansa. Amma ai su matan sun san ciwon haihuwa kuma kusan dukkan dan adam baya so a mishi wani abun da bai da kyau to zai sa ba so a baka kuma kake wa wani to yan miji ne take muzantawa yan ƴaƴanta take muzantawa ana a matsayin ki wacce kika taba ciki kika haifi da kina buƙatar wani a duniya ya zo ya ce miki wai wai ki kula wannan Ko kowace mace tana san ɗan da ta haifa. Haka. To amma idan aka zo kan ɗan da bata haifa ba musamman ɗan miji in ta zo a matsayinta na matar uba. To kuma abin da yake bani mamaki shine na ɗaya dama ni na san ba zai ma yiwu ba a ce ki so dan wani kamar da kika so daki to yi daki da dan wani aikunan doki a kai amma abin da na da shi kullum kuma nake ga mata shine tun da ban ce sai sikin so shi mara kyau to kuma ai bai hatta kwaki cutar da shi in ka duba ka je ka gangaro sai ka ga wuta ce irin ta mace musamman idan ya hada kishi in kina kishi da uwarsa shikenan sai ki ce zaki huta amma kuma a wata mafiya lokuta za ki gama wacce take musguna ba ta zauna ma da uwar ɗan ba shi isa nake su da masu cewa shi ne to menene dalilin ta na cutar da shi zan kuma maimaitawa ko ba ce ka shafa kanta za ta ji daɗi bare ɗan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan kai wa maraya murmushi ma daɗi zai ji balle ka ɗau alawa ka bashi shi ɗawawa ne duk wanda ya nuna masa soyayya jin sai shin wani irin rashin imani ne ma da zai sa kina kallon ɗaya na jin yunwa ta hana shi abinci dai da marusa ta kawo su dalilai shi isa idan neman agajin ubangiji take a cikin mawuyacin halin da take ciki sai ta musguna wa ɗa karfan mu manta yaro karami ba shi da zunubi kuma addu'a sa koya miki Allah isa ko ya miki Allah fa yana sani domin shi ya baki amanarsa wannan dai babban mas'ala ce da za a ta magana akai kuma ana tausasawa ana yin wa'azi ana jan kallon mata amma wai rashin kula da miji baya baki ko koshi da baki yi ba dalili ba nake azabtar da yaro sannan a cikin ayoyin alkur'ani daban-daban sun nuna mana mahimmancin girmamawa da sausasawa yaran rashin uwarsa ta mutu a mara ya fito ko uwarsa ce ta bar gidan duk yaro sunan shi yaro yana bata kulawa musulunci ya kwadaita da mu wajen ciyarwa da shayarwa hatta murmushin fuska annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in baka da abin zaka ba mutum ka ba shi wai ce wai tana da wani dalili da yasa take yin haka ba ƙarya take dinne yi ta yi ne kuma ba wai ina faɗi dan ban yadda cewa mata na cikin matsala na san mata suna cikin matsaloli to amma ba sai sun azabta da yaro za su warware su ba. Duk inda mutum yake Allah ya bashi wasu abubuwa da ya kamata ya amfani da su. Hankalinsa da nasuwarsa jin daɗinsa da abin da baya so a yi masa to kada yi wa wani. To a wannan ni ma an kafin da jiga ita da macen ya kamata a ce iyayen mu mata sun dage wajen yi wa 'ya'yansu tarbiyyar cewar ki san cewar ɗanki ba shi kaɗai ne ɗanki ba. kamar yadda mu suka koya mana so idan na goma gaba ta biyu abin da yake ruwa me yake biyo baya irin wannan gaskiya abin da yake biyo baya shine abin da yana koma da al'umman mu baya yana sawa a daɗe mana kallon jahilai yana sawa a daɗe mana kallo irin na masa imani don ba zan faɗi suna ba akwai matar da namijinta shekara bakwai wannan kes ɗin kusan mutanen kano da yawa su san shi mata laifi tun safe take sai ta da ke shi yaron ya gudu ya gudu ya gudu yini guda bai zo gidan ba in ya shigo sai dai ya shigo wasu bangarori da ike a karkara ne ba a cikin ƙwaryar birnin kano ba ne sai da daddare yaron ya kwanta yana bacci ta zo ta shaƙi masauya ta cewa na kama shaƙa wuyan nan da ta masa ta matse masa jijiyoyi a wasu cikin in muna yara nan ya rasu abin da ya biyo baya an kai ta da goyo a bayanta an kai ta gidan kurkuku hatta uwarta da take aure a wani gidan sai da abin ya shafe ta mijinta ya ce ba zan zauna uwar mai kisan kai ba yayyanta kannanta matan da suke aikata wannan ina jan kunnen su da cewa duk ranar da dubinsu ta cika to wallahi suna ɗanɗana kudarsu a hannun shari'a masu sauraro a tsanan zamu da birki a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako ko sai ku tara da mu makon gobe adadin bakin nawa da dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Julie Ladders Gresham ce ta daidaita mai sauti ni Aisha Ma'azu nake cewa ku huta lafiya ma'asala. Kai da Aisha Ma'azu yanzu kuma bar mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar saƙon email. na farko a yau ya fito ne daga Mubarak Sale, daraktan yalwan shandam da ke jihar Plateau, Nigeria. Ya ce, don ana ku bani dama domin tambayar gwamnatin tarayya, sarakunan Arewa, gwamnonin Arewa, ƙungiyar hawan Arewa kungiyoyin kare hakkin adama da ma dai sauran hukumomi wai shin ba san me ke faruwa a garin yalwan ba ne da kihar filato na tsawon shekaru 28 baya ga rashin rauta na tsawon wannan lokaci yanzu kuma ta kai gan fara samun masu ikirarin sarakunan garin yalwan shandam yannan ya ce shine sarki gobe wancan ya ce shine sarkin shin ko sarauta wasa ce inda gwamnatin jihar ta gagara magance wannan matsala me zai hana gwamnatin tarayya ta shigo cikin lamarin sai kuma ga sakon haɗin gwiwa daga adatu da kuma fatima zagari matar roma mai turare a niger suka ce salam muryar amurka tabbas cutar coronavirus cuta ce mai haɗin gaske fatan mu dai allah ubangiji ya kare mu daga wannan masifa amin shi kuma hafiz balaraba gusau ya turo mana sako ya ce tabbas ya mata masu hannu da shuni da suka yi alkawarin ba da gudunmar tallafi ga gwamnatin Najeriya domin yakar coronavirus da su taimaka su bayar da gudunmawar tasu a kan lokaci. Yanzu kuma sai sako na karshe wanda muka samu daga Sade Sa'idu Daura ya ce to hukuntan jihar Kano wani mataki kuka ɗauka na tallafawa jama'ar ku musamman masu karamin karfi a sanadiyar wannan doka ke sanyawa ta hannun zirga-zirga gani yadda dimbin jama'a za su shiga mawuyar cin hali na bacin rayuwa. To ma madalla mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. To a gaida Hajji Kyari yanzu kuma muka zo ga shirinmu na gaba labaran duniya a takaice. A yau Laraba China ta faɗa cewa matakin shugaban Amurka Donald Trump na hana kudaden tallafi ga hukumar lafiya ta WHO zai shafi kasashe gaba ɗaya yayin da duniya take fuskantar matsanancin matakin kawar da annobar coronavirus. Kalaman daga ma'aikatar harkokin wajen su sun biya ne bayan sanarwar da Trump ya ajiye talata inda ya ce hukumar WHO ba ta yi cikakken binciken da ya kamata ba a rahotannin farko na kwayar cutar China. ita ma kasar jamus ta shiga kare hukumar yayin da ministan harkokin wajen kasar hikumas ya faɗa yau laraba cewa ɗora laifi ba zai taimaka ba Kasuwannin hannayen jari a yankin Asiya sun fada yau Laraba yayin da masu saka hannun jari suka bi halin akan hasashen cewa tattalin arzikin duniya zai samu mummunan koma bayan a cikin sa da shekaru 80. Kasuwannin Japan da Australia da Hong Kong da Shanghai duka sun yi kasa da kashi daya cikin ɗari a zuwa karshen yini na hada-hada tare da Kospi ta ta gudu da ta da kashi ɗaya da cikin ɗari da ita kaɗai ce a yankin ta yi ta goma shi. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar da Kamaru wato karfe takwas da rabi kenan dogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu bar mu mika gaisuwar fatan alherin muryar Amurka zuwa ga rahin tsamiya Alhaji Sule Buda Tsamiya. da jama'ar sa ta karamar hukumar Tureta a jihar Sokoton Najeriya. Ta da fatar suna cikin ƙoshin lafiya. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Muhammad Hafiz Baballe da ya taya gabatar da shirin. Sai wadda kuma ta daidaita mana sauƙin shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington yanzu kuma ga shirinmu na gaba shirin yau da gobe.